Yeah. idan mun tashi eh, za a duba idan mai balangun nan na bakin kasuwa ya gasa eh. Eh, za a samu mun wajiya dan samu mun akwai wata fura an dama mun zan dan zan dan hada da shi akwai akwai jikaɗe na wurinka ranka daɗe jikaɗe <coughs> babu wallahi to Abali, abali mun barka da zuwa. Kai, kai, tashi Tashi kuma mu waje. kai mu mu. Mu je ni baka sani ba? Kai sarkin fada. Zauna ai da kai. Me ya faru ne? Sabon limu? magana ta gaskiya eh sarkin fada eh. ni fa ina tsoron kada kuɗin da na ɗauka na baku su ruwa akan wannan harka wannan sarauta ta limanci ita kai kaji wai shin a banza ka ji muna kiran ka sabon liman zancen nan batun da ka ji ni da bakina na kira ka sabon liman ai an wuce shi an wuce abun nan tinti sai ma mun sai mun ma mun a ƙwarya an tisa ga ka gashi mun yi tambayoyi kowa ya ji a gaban kowa karmi haka da ku ni ai tambayar da ake magana ita ce tun ranar da kuka ce kuna shirin za a yi tambayoyi na kasa bacci tambayoyin nan ba ni ne zan yi su dalili shine oh. kuma ka kwantar da hankalinka duka abin da aka zo aka tambaya sabon liman ko ka ci ko baka ci ba ka ci kai daidai da ni da shi ne ba za mu tambayoyin nan ba wani za mu dauko haya ba daga wani gari ya zo mana tambayoyin nan ai giji Allah ya tunda Allah ya sa na ce kai za ka yin kai za ka yi to yi Allah eh, Allah ya ba mu mm. sa'a amin amin Allah ya ba mu sa'a domin abin yanzu nake ta zancen za a je bakin kasuwa a ga komai mai balangun nan ya abin wallahi yanzu nake ta zancen nan kuma sai ga ka balangun kamar nan zai zo ko eh, balangun za a cike kenan eh. eh, yayi wata fura ce aka dama min na kasan na fi so in hada da siga ma ranka dade ka manta da siga kura mm. eh yanzu dai balangun ake so a ci balangun sai a aiki sarkin fada ba sai abin nan Allah mm. wallahi sabon liman sabon liman sabon liman sabon liman yanzu a tura furen ne koko sai an a'a ko ai ma da hausa ne a ah. to da gabe na hausa bane je ka kira mun dan amadu je ka kira mun dan amadu ka ah, ce dai da wannan kai da Allah kai kana hawa wannan ka fa yawa je ka kira mun dan amadu ka ce a taho da rawan ya gane ranka kai dade ya gane Allah haba ya gane haba kai ne gari ni ba na san an dauko harkokin nan kai da ana da abin nan kana ta noke noke ah. sai noke noke sai hannunka kake makalewa sai makalewa kake kamar dan dan balangun na nawa za a so kira kira min na fice idan na saki ka je ka kira mun da dubu dan amma da ya ishe shi wayo Allah ka hannunka ka san kar kar jama'a su karbi kar jama'a su ga karbi karma a ce an bayar a gaban wani karma a ce an bayar a gaban wani kai me ah. ta kai ah ka ci gida eh, labai gurin je yara da abin da ku daya tukuna akwai akwai magana ai akwai abin da zaka ni je ka sai abin nan to ke da. <laughs> je ka eh. ah, sa'a kuma dai Allah na tuba sa'a sai dai ka nema kuma amadi dan an zo wajen sallah shi ne ai eh. amma wannan sa'a ji ka riga an gama da ita eh alhamdulillah ai hankali na ya kwanta eh ni ma zan wuce kai ya ka ta kai ka ta <laughs> menene ban suna me zan baka me baka to ranka dai ina ma ba muka yi zamu siyo ku ne zan ci naman dubu biyu to ni zan ci me kai aka ci kai fannan na siyo ni zan ci kai ne kai kai ke sarkin kai ne me garin ku eh to amma ni ma zan ci ban kuɗi na ka ba su gurin ba za ka ban ba ba ka ban ni kura ce ni ce ma ba sai kai zamu ci nama je ka gurin mai naman ka ce ni na turo ka ce na kwana biyu ya kwana biyu bai zo ya gaishe ni ba kawai abin da za gaya masa kenan je ka gurin mai naman ka ce na ce mai gari ya ce ka kwana biyu baka zo ka gaishe shi ba sai ka dan tsaya jim haka ai ya san abin da kake ni. ba zan bashi kuɗin ba ya san abin da kawai ka ce na ce mai gari ya ce ka kwana biyu baka zo ka gaishe shi ba sai ka dan yi jim haka ka ce to zan wuce eh maza eh kura ne ni zan ci naman dubu biyu ba na tuba haba inna haba inna haba inna inna ya za a ce wai wai tun bacci jiya da dare mutum yana yi har yanzu karfe goma na safe bai tashi ba inna kuma baya da niyan tashi ba a ah, eh, sai Allah to ai ke ke matar shi yanzu ke ke da ikon ki sai sai tashi ki sa shi hanya kin gane kin ne yadda kike so kin gane to shikenan yawa ke ke matar shi ne yanzu aiki na ai na riga na yi ne na gama Na gama yanzu yake. Kenan na san yadda zan yi. To shi kenan Allah ya muku albarka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam sarkin wa da shigo. <laughs> Ina. Na'am. Sannan ina. Yawa sarkin wa. Sarkin wa da. Ina wuni. Lafiya ɗin sarkin wa. Ina gajiya. Ba gajiya sarkin wa. Ya gida. Lafiya ɗin ya yi. Tafi. Na gajiya. Lafiya. Madalla. Me gari ne ya aiko ni. Yana so ya ga ɗan Ahmadu a fada. ji da yanzu lafiya kalau kalau da shi ke zo ki tare shi ce mai gari mai kyau an ba a wasa da kiran mai gari maza to zan koma to Allah maka albarka babu goro a wajen ki wallahi ba goro yanzu da nima ma nake tunanin zan ba da naira ta goma tana nan to babu abin siyan goro akwai dai naira goma tana nan tsakar ɗaki dama ita ce in ce zan ba da aso goro ni dai in ita ka biya ka ɗauka kai ka wuce in ka je ka sai goro to da akwai abin siyan goron ai shi kenan mm, akwai akwai naira goma tana nan sabuwa kuma ai ba za ta ishe ni ma ko ni ma idan ba ni ita dazu sai an jo to ma da yau Allah ya kawo saboda haka babu wani muni-muni yau ya ƙura ce za a yi aha wanda ya ci shi za a bai ma wannan bukatu wanda bai ci ba kuma wanda kuma bai ci ba ya gudun ai ba za a haɗa gado da wanda kawai tsinta sai a sama ba ai a ɗebo ruwa ba jaka sai me da shi a wanke jaka limanci noma ne namun faddin bada da wani ba dai ga shi eh, wanke suna ba shi a yan amadin ba san amadu eh, tambaya kai za mu farewa ga shi kuma tambaya ta farko ka kasa kunya baka ji so nawa ake wanke kafa in ana wankan da nawa ai wannan tambaya idan dai akwai wata tambaya mai muhimmanci ka je goma wannan ai tambaya ce da yara wannan ta ina ɗan shekara uku da bana ke karanta da ina shi wallahi sai ya faɗa kai wannan ba sai ya faɗa mu za mu karin kuma ba so muke mu sani gaskiya ne da kai je ho mai nauyi ba ka sani ba sabon liman na sani ba da ka sani wallahi za mu uku ne ake yi ne uku ne ko so nawa ne ka ba da ansa irin ta yara ai in za a yi wankan janaba eh. idan mutum ba shi da aure to so biyu zai wanke kafa shi idan kuma da aurenka saboda nauyi da yake kanka eh. za ka yi naka za ka yi nata Ka ga hudu ke kaji magana kaji sabon liman ya ce ya ce gambo ya ce bai ka sani bai ka sani eh. gari idan za a yi tambaya an tambaya mana muhimmanci wannan tambaya ce irin ta yara wannan ba ina tambaya tambaya tambaya ce yaro wannan kai bai bai fika shekaru ba kai kana yaro me kasa amsa ko dan uwa Allah dole ya amsa tambaya shine mu tambaya a hankali a fara kuke a san Allah Allah ya zan Allah sai sama Allah ya kara mani Allah ya kara mani wai dan ma suna jin abin da Allah ya Allah ya Allah ya tara an tara tambaya ga wata tambaya kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya daura kai da gaji sunan garin ka ka san Allah ya ce gari wani shiya kuma sai ka sai ka ci da shiya da a sha muke wai ne sha ku wannan amsa da ya bayar shi ya ƙara ba da ƙarfin gwiwa cewa lalle lalle ni ne zan gaji mai wannan gaskiya ne wannan saboda wannan amsa da ya bayar kwata kwata ba bula ce kawai a ah, gari da gira shi bala sallallahu alaihi wasallam kare da an dauke shi ne a garin maka ai ne rayuwar shi a garin maka ya yi hijira ya koma madina ya shiga da barna a daga nan zama wunni daga nan madina ta zama wunni kai magana ce muke ta addini kar kai mana shishigi an dauka jifu a yarijiya ne kar kai mana shishigi ka ji na ga magana ce ta addini ba ji malam gasa sabon liman baka ce haka bane haka yake to ko wani sai ja shi saboda ban nuna wannan irin malaman ne suke ji na rediyo karwa amana mama ah, ya ji a rediyo zai zai biya masa mu da muka je ra'ayin aini ra'ayin aini kafan nan kafan nan kwarai kuwa sai da ta hau sha ta gona ta fi arewa kai kusan fa a gaban a gaban shari'a y'a matsala tun dai abin haka ne bari mu yaje Allah ya kiyaye mu yaje ana kake yawa ba dai je ita ne ko gari ne ni ba zan ce muku komai ba na baku a lahira tsakaninku da wa'annan marigaya da kuke shiga fata su shari'a su kai sai ishe ku kafin akwai wata addu'a da za ka yi wa yaran nan annabi kada bari ki musu bin mun mana garin mu zauna lafiya na ka Allah magana a bashi ya rika yi hadda naka ne ko na shi yi. ai idan in ka ga azumi ya hauka kaga ba za ka yi da na wannan wannan wannan sai ka dora mun shi a'a ka san magana da yake magana gasar nan fa da ka sa musu shi dan amadu na azumi na ji maganar azumi shi wai abu dan amadin yayi shi kuma ya ta ta ibrahim na ci ya ce azumin akwai shi ba zai iya mutum ba zai iya dora ma wani kamar ni ba zai iya dora ma wani eh za ka iya dora ba in kuma ka ga cewa ba zai dauka ba sai ka sai sabon silifa ba sai ka azumi Yawwa, dide? Dide? Na'am. Kai, dan garin tabar ma sai ki fito da dan farfesun nan da nisa kayan abin da kan. Maza maza don Allah. ina zo da dan farfesun da na ce a kawo wajen jan na kai da kafa da shi ai fito da shi don Allah sai ki sai ya abin nan gida ba da ba ke baki da kuɗi ba ba ke ba ba da kuɗin abin da zaki ci bane ba kuɗi mai gida ke da wai da ka ta ma bai kawo kuɗi irin ba bai kawo min ba bai kawo ba ni in ce mashi zo ya kawo miki kuɗi ba ci kawo a shi bai kawo ba haka zai mu Allah ya taro alƙur'an ya taru ruwan dafa kansa Allah sai na kore shi da garin nan ni zai wa haka ni ya ɗibo ruwan dafa kansa me gida ba ko ga ga to ke ya ba ni kuɗin a wawa shi ne dan munafunci dan munafunci kuɗin kika fi ci dan munafunci ni na ke irin wannan munafuka ke ni ba ki kin sani kin sani sarai wallahi ba mai cin kwabo Allah ki ji na da idan ba a bani ba dan me za a cinawa kike yin Allah ki na ga miki ta kullu ubaje kullu kike ke ba wallahi kike yi amma ka yi hakuri dole kike ga gurmi ya ku ga ta gurmi da yazo azan zo azo an zo an zalunci dai mun ke ke ke ki buɗe kofar nan ki ji na ga miki me gida ka ya hakuri ki buɗe kofar nan tun muna mu biyu ki buɗe dan Allah ya hakuri shikenan kar ki buɗe bari in je in samu shi uban naki sai in faji ya bar min garin nawa ne <laughs> to ban da renin hankali ban da ma'an raina ni wai kamar ni kamar ni za a rika yin waɗannan tambayoyi kawai abin da ya dace a yi kawai ka ɗauki azumi gobe tun da dama ka ga alhaji ne na na rufe mana mutane baki da Allah wani magana ta ci kuma da azumi wudu <laughs> a ki je yana hankali ki je yana hankali wato wato saboda an san an yi abinci mai daɗi an yi tuwo mai daɗi miyan kuka da daddawa da komai da komai saboda bakin ciki saboda karan tuwon shi na ce an ƙi a tashi da azumin ban tashi na ce ban tashi duk wani abin ba wani abu ne saboda tunanin ɗumame da sahi ko ashe kin gane eh ashe kin gane shine amma dai maganar annabi ya aje shi a gefe babu dalili to yanzu abin da nake so da kai idan na isa da kai Ta tashi ka kai ka wata tunanin da na ta ba magana ka ce sai lalle tunan yau nake son ka yi mata samu dai a bari sai ran litinin na tashi da azumi amma yau dai a ina kuɗi hakuri dai wallahi dan magana isa dai kin isa da ni dai ana azumi a kin isa da ni amin ya Allah in amin kada a zo fata tashi ba saboda ranke wannan dan da kike kike duk abin da ake nan gari ya zama mai ake ana tambayin shi zai faɗa abin da ake a nan ranar kai ce kuma kwakwalwar su ta take yana da ɗaya kwakwalwar su abin da nake an kai ne na yadda zan bullo amma ya kuka yi sabon kakin na ke yawwa Allah ya san muna da rai kaga kuma da ya dauko kudin da ya kawo ranka ya da masarautar Najeriya haka kawai za mu ɗauki sarautar limanci mu bashi bai da ilimin sai katon sa mu ɗauki abin da mu bashi ko da ya azumin ba ne iya kaiwa ba har ya shi zai yi ko da ya ɗauka Allah ya ƙara wa Allah ya ƙara wa ya Allah ya ƙara wa Allah ya ƙara wa kuma abin ma da zan yi in an jima da yamma don aika ke ka kurin mai zuwa ba ki tashi a samu a su biyu gaban cikin ke biyar haka eh, a samu albasa da yaki sosai kuran ka ne ne ko mi zan ko mi ah, yadda dai aka saba idan yana da ɗan jani kuma da gefe da kai yar waje nan kai ma sai a baka take ai da sauran hakoranka za ka iya tauna Allah saka kai kai kashin dankali kashin kashin ya Allah kara ma imani eh. kashin dankali ba kar ka shigo eh to Allah kara ma imani kawai zaka so haka ne karfe nawa ne da Allah to amma kuma kai da kake azumi me yana na tambayar karfe to oh, oh, saboda ki ba ki da makara, kin ci abinci kin ki ta abinci ba matsalar ki bane na ki gama kai ba mace ma duk lokacin da kyau ina ga yanzu shi da da wasu mintuna yanzu in dai dan abinci ne ga shi dai na kusa gamawa kuma in baka ga yadda ba ka je ka duba lokacin ta wallahi ai da agogo ta ce ku sai ka duba Ina ga an kusan kira sallah kike so ki duba gaskiya ni dai na gaji da matsalar gidan nan da nake fuskanta kullum kin san mai gari me yake min daga nai mai laifi sai ce zai kori babana daga garin nan gaskiya ni ba zan iya ba na gaji wallahi to ki yanzu saboda baki da hankali ki ce za ki bar nan gidan ni ki sa abin da nake kunsa a cikin nawa gidan ke da ma Allah ya bawa mai gari haba ki makan ki faɗa dan Allah ke da Allah ya baki mai gari kin ga fa bai da bai da bai da jika kuma ga uban dukiya da ya taka da ya tara kin gani yana mutuwa ku dukiyar ta ce kuma fa haka ne kawa tun tuni baki tunanin haka ba sai yanzu wallahi tunanin haka bai zo min ba ki yau kan ki faɗa to shikenan na fasa ya zan yi to Allah dai ya kyauta Allah ya sa mu dace amin Hai. Allah ya taimaki sabo. Sarkin fada. Na'am. Ai na ce to, yi na san dama kana hanya. Eh mana. ai na ji samun abincin nan <coughs> ai abinci sai ma Allah ya kamu ai sabon liman hmm? kaga duk wani abin da ake yi hmm. duk wani faɗi da tashin da ake yi hmm. idan kaga baka samu limancin garin nan ba to me garin ne ya mutu ko kuma kai ne ka mutu haba turkin bada ya za ka mu wata maganar mutuwa kuma ban ma kai shi ka nema mai mutuwa mana ya za ka neme ta a kaina in kana son mu zauna muna mu'amala da kai ba na son zancen mutuwa ne wa sallam wake ta dafi inda abun haka ne Allah ya ɗauke shi idan ya ɗauke shi in ya so ko limancin ne sai ka bani kaga da abin da zai shigo su zakka su kudi duk abin da zai shigo sai kaga sai shigo ta waje na kaga mu karin ba ba to ko kai fa to amma fa banda son zuciya a'a ina son zuciya ai abin da ka tsara ayi yi shi za a yi duk abin da kake so ayi ko menene shi za a yi kaga na fa manta ne eh. gari ba ya ce ku tashi da azumi kai da dan amu da baciya ni fa ban ma tana ba sai da na kai loma abincin nan eh kuma fa gaskiya ne to kaga mu koma daga zauri saboda yan gulma kar a zo a gamma a je a faɗa yan gulma ba da fara ka gani wannan ba sun ba in sun ba su zai su wada eh kuma fa gaskiya ne ba da kudin ka kasiya ba a ah. Allah na tuwa yanzu lafiya da abin da kaga mutum bai ma ba ah. to kudi zai maka kudi zai maka an kai ka shiga ka fita ka kashe kudi da abin da ake nema kai to ah. me rage maka <laughs> idan baka duba gabas kace nan ce gabas hmm. ka ga yamma ce ko eh. to idan ka duba kace mana gabas ce nan wajen zamu ce maka iya eh, haka ne ai ba Allah bai mun wannan limancin za a sha mamaki ka san matsala guda daya in dai aka ce za a zo a fito na fito da kai za a zo a zaunar da kai da wancan a zaunar da kai to anan fa za a ji kunya to ku ba ku da hankali za ku zauna da mu isa ai kudin da ka bayi shine suke amfani ai shi da dijiyar toshe bakin kowa har da gaci sai na je na kai wani abu dan ne zaka ce an zaunar da mu za a yi ƙur'ai zan kamar sabo kaci aka zauna za a mun <laughs> Allah ya tabbata Allah ku <laughs> kai na an tsira Allah ba zai yi wallahi wallahi ba zai yi ba ni dai gaskiya ba zai yi ba ba ba da Allah ni ne ba zai yi ba inda a ni ba zan jure ba wallahi Allah ya ji ya gani wallahi ba zan jure ba wallahi in wani kiti inda da azumin ne ba za ka jure ba ni ko komin kokon nan ki ga yadda zamu yi kamar yaya ah. ni ban saba wannan ba wallahi ni na fi gane na duk gari in fi gari an ɗauka kowa bakin shi a kama ni ma an kame baki amma babu dalili ciki na rantsi da Allah in kika ji wasan kwallon da ake a ciki na zaki mamaki sha ɗaya aka raba a ciki na wallahi sha ɗaya aka raba a ciki na wallahi inna lillahi wa inna ilaihi wallahi in kuma zuwa ake a mutu shikenan ba damuwa ai yadda bai kashe mu ba azumi kai ma ba zai kashe ka ba ka jure ka daure ka ci gaba da azumi ba tabbas wallahi gaskiya tsakani da Allah inna tsakani da Allah babu tabbas ba tabbas kamar ya inda a'a ba tabbas wallahi ba tabbas na rantsa da Allah ni kadai na san me nake ji na rantsa da Allah ni kadai na san me nake ji ina ga miki sha da ran sha ɗaya nan suka rarraba a ciki na cikin naka ko na rantsa da Allah dab take da yagi saboda tsabar yunwa ya koma ciki da kyan nake miƙewa wallahi ba zan jure ba wallahi inda na duk gari ne to wannan wasalan waki ta bi amma a'a na dan Allah dan annabi ki taimaka ki bin waye su zaka girma maka hankali kai fa hmm? mutum hadda matarka amma baka da ranar koyan hankali inda yunwa ba ta san mata ba ina yunwa ba ta san mata ba wallahi tsakani da Allah in dai magana yunwa ake babu babba ba yaro a babba ba yaro in dai in dai zuwa ake in na riga na gama fa wallahi magana da kyanace yi bikirar magana nake yi kaga yanzu dai an yi azahar saboda ka sai kai hakuri rana ta ƙara sanyi a kira sallah ka gani in aka kira rana a tsakiya ruwan kowa kina gani rana a tsakiya ina na rantsi da Allah kafin ranar nan ta girma ta aka ta faɗi mun faɗi tare da na rantsi da Allah mun wuntsila ta oh, Allah ya shirya Allah ya shirya ka Allah ya sauke maka Allah ya sauke maka dan zaki wannan addu'an dan Allah ne kon kokon gwada ni ba ma da yawa zan sha ba wallahi ko lu da yibi nayi zan dan rage mata gudu na nan zai da Allah to in ka sha lu da yibi to sai aya sai in ci gaba dan an taɓa yin haka nan dan garin baka baka ake in dama baka da hankali ha yanzu kai wai dan Allah dan annabi shi ne zaka na tsaka zama mutum sosai a'a sai na mutuna ya hankali ina halin da Allah ina dabda da mutu ina dabda. oh in ka tai lahira za ka yi hankali ta ni na tafi garin da ake horo da yunwa in so ake yi hankali ai ba ya ce na dawo azumi ba da matsala na rinzi da Allah illa ni wallahi tallahi da matsala أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Ni haka ka zo ka karya min azumi ban gara karya min azumi me me menai kiran sallah na kana yi na kira sallah kai ma yake kira sallah ka ai in kiran sallah ne ladan ya kamata ya kira sallah ba ka ba haba dan amari da mutuncin ka da ilimin ka da koyi to ni ma fa azumin nake yi kuma ni wahala na ji naji ba zan iya jurewa ba naga kuma ranar nan dai yadda ake so ta yi ta yi shi yasa na kira shi ya yi jinkiri to yadda ka karya man azumi kai ma ita karya saboda me Allahu akbar Allahu akbar wallahi sai ka cin ban gane hidin wallahi baka cin nawa ai yadda wallahi baka cin illallah ka sace yunwa da ji wallahi wallahi idan na fara wallahi yunwa da ji sai malamin ci abinci na dan Allah kin baka wannan ya dauka Malam Ahmadu yake faruwa kuwa wai kana ina ne rashawa ta ma mai fada ana can ana na daliman ko ba haka ba ba kwanciyar hankali an zubda kuɗi tetel ba dai da fada ana rabu ba kasar a ina a fada gadan ka a kuma ta zama ma kiɗan tashin hankali kiɗan tashin hankali kiɗan tashin Ina gari ona? Nace ina gari wallahi na ce maki zaya ni bai gaya min ba bai gaya min ba kawai ya zo a guje ya ce min ina addan shi ya shiga ya doka ya kuma fita a guje Allah Allah ka sa ba ta masifar zai jawo man ba amin Allah shi kyau amin Allah sauki malamin da babu irin sa ka ga limamin da babu irin sa Allah ma to ai ai da ai addu'a ga ai mutane ai Allah ka raba mu da yunwa amin Allah ka sa mu mi bacci ku kwana tsaye amin ku tsaya Allah abin duk da zai sa ku hana mu abin da muke so kar Allah ya kawo shi amin amin Allah mata komin girmanta Allah ya sa in mun ga kayan mu a hannun ta ta dauka <laughs> Eh, eh, eh, sarkin sarkin fada ne ya ka ka ka bakin ka bakin ka nake nake hutu sarkin fada ya ya yawwa na ce ba ya kuka yi ne da da shi sarkin noma sabon liman da za mu daɗa ya ba gai dakata gundarin baki baki gundarin baki ba yan kama kama ba ya baka kuɗi kamar yadda muka yi zai baka to bari ka ji bari ka ah, eh eh zancen banza ne zancen banza ne zancen banza ne bari ka ji idan har bai bada kuɗi ba wannan yaro dan dan amadu gara mu ba dan da ya gada to idan farin bada bare atta tera an ya kawo kuɗi shi kenan to to to ina jiran ka eh aha yawwa aikin banza aikin wofi ina amfanin baɗi bare mai gari ina so maka magana? Eh. Ba don ka in yi karambani ba. Na nawa kenan. Da na ce a taimaka a ba mulkin nan wanda ya gada. Kai na ruwanki? Ina ruwanki? Sabida kaga a cikin garin nan. in bar wannan sa. A sake fita ki je ki je. Ke sake fita ki ke ki tafi fadar. Ki sa rawanin ke ki fita fadar sai ki je ki sa ki nada wanda kika ga dama wanda kike so ki nada. Allah baka haƙuri abin bai kai haka ba na ga a cikin garin ma wasu ba ma sallar suke ba amma aka sa mai ilimi abin zai fi aka dake su kar su gane abin da ake yi kar su gane abin da ake wato ke na kula dai samun idanu kike ke aiki miki daga ke har tsohon naki wake ci da ku wake ci da ku ba ni bane eh ko ko a da shekaru na zai rika sassaka me sana'ata wannan rawanin da suka dora min nawa suke biya ni nawa suke biya na Shi nan kuma Allah ya hore min jama'a saboda Allah annabi a ce kuma ba zan samu damar da kake da ita ba da kake amfani ba dauki rawanin ke ki fita ki zauna in ya so ke sai ki ce kin ba dan gadin gadin to ne kai haka ba eh, ya tsololo ya ga gaba ya shi da ya yi hufi da ke hatsu wannan da ke hatsu wannan alquran hakan ke ni bari ki ƙara kan baki a cikin harkar mulki na to tubun ma kai Bari ba irin shashashin masu garin nan bare wallahi da za su yi mulki da mata sai abin da bace ta ga musu za su yi su Allah ba wallahi ba irin wannan nake ba Allah kin ji na ga baki Wani ne maki ki kira shi an zuma to wake kin shiga kenan kin zara ina tuwon nawa